Assalamu alaikum everyone. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake saurari domin samun ilimi ko kuma zama updated akan industry dina ko kuma wasu bangarori da nake da fashion akai shine podcast. Podcast online radio ne da masana ke zama domin ba da shawarwari ko kuma ilimi akan bangarorin da suka kware. Wani lokaci suna gayyato masana domin fashin baki da kuma ƙarin haske akan abubuwan da ke faruwa a wannan industry din. Wasu daga cikin podcast da nake saurari sun hada da Gary V Audio Experience, Marketing School, eh, Mindset Mentor, da sauransu. Za ku iya sauraron podcast a Google Podcast, za ku iya downloading a Google Play Store ko kuma App Store. Kyauta ne kuma ko'ina za ku iya sauraron podcast kamar kuna jin waka da sauran abubuwa. Ina sauraron podcast a duk lokacin da nake ayyuka ko kuma tafiya da sauransu. Wane podcast kake saurari.